Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna aure kan aure. Wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi. Kar ku manta, ku danna mana subscribe, comment and likes. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa. yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari. Na fita ce, lallai na yarda da shawarar ki ƙawata, amma da har na fara tunanin yadda zan maida ma janar makuɗan kuɗin da ya turo min tare da kyautar wani katafaren kamfani da ya min. Ta ce, kin ji ba ƙawata, amma yarinya take neman janyo mana tsiya. Sore ta ce, to in ma kika tsaya sanya ya toke kika so. Ta ce, a'a, ai ban ga ta zama ba, Yanzu zai kira sa na ce turo iyayensa cikin satin nan. Ki gama tsara mana komai yadda zai kasance ta ce to an gama. Yamma Ligis Adnan ya dawo daga aiki ya duba bai ga Afnan ba, da haka ya wuce ɓangaren Baba Hauwa. A nan ya same ta suna ta hira, shi ma ya zauna yana faɗin. Ya gaji da yawa. Baba Hauwa baki ta rage, ta rage ɗan burabuskon nan Baki rage ɗan burabuskon nan da kike ba? Ta ce babu, sai dai dambun masara da wata ƙawata ta kawo min ɗazun. Akwai ragowar sa daman afnan na rage ma. Ya miki yana faɗin lallai kam, babu Hauwa, wasa ma kike. ‘Yar taki da kosan da zuwa idan mai gidan nata ya dawo bata iya ba, ni dai ki faɗa mata bugu nake, dan yarinya ma ta sani tun yanzu. Babu Hauwa ta ce, ba wannan maganar ba, yarinyar nan Tun rana tana kicin tana maka hidima shi ne yanzu ka dawo ko sani da gida babu ballanta na ta kawo maka delicious ɗin da ta haɗa maka. Ya ce ai na goshi babu hauwa. Bari ta ci nata, ni na ci dambun. Wani takaici ne ya ƙulle Afnan ɗin ta ce wato abincin da ta ɓata lokaci tun rana take masa. Dan ta san shi ya fi so, shi ne zai wale ta a gaban babu hauwa. Ta ce ai na san lagonsa don haka ta miki da sauri. Ta wancan kwanan da ke niyyar Buɗewa cike da batsewa ya kalle ta, to kawo ko malama? Ta yi shiru, abu ba za ki ban ba. Allah na kwaso yunwa a ofis don Allah ki ban. Ganin ba ta da niyyar ba shi hakan ya sa ya wacce kwanan. Sai dai me zai gani wayan babu komai a ciki. Da sauri ya dubi babu Hauwa ta ce au, na manta ashe fa ta cinye. Ya ɗan so sakiya ya ce, daman ba ci zan ba tsokanar ki nake yi, kawo min abin da kika girka min. Ta zaro ido wa, lallai ma wasa kake. Ya maraice yana faɗar haba ƙanwata ai na san ba za ki bar yayanki ya wani da yunwa ba. Shi yasa kike burge ni. Tambayi ma babu Hauwa. In ba girkin ki ba, babu girkin da ke min test a baki. Ta gargace kai ta ce kai ka gama. Ni ka gama tafiyata. Da gudu ya bi ta ta shige falonta ta ɓoye a bayan ƙyaure ya yi ta dube-dube amma bai ganta ba. Can ya hango kafar ta ya yi saurin yaya labulanta. Ta daka ƙara, ya ƙarasa ta yana faɗin I'm sorry my love, yunwa nake ji kar na mutu. Da sauri ta ce to tsaya na kawo maka. Ta yi saurin ficewa, daidai bakin ƙofar ta ci karo da mom ɗin nata Hajiya Nafi. Gabanta ne yi mummunan faɗuwa. Ta babbake ƙofar, muryarta na rawa ta fara faɗin sannu mamsi da ƙafafinki. Ai da aikowa kika na zo da kaina ta ce ke da ba zuwa? Ai ni na zo. Muna cikin gida guda amma sai na wuni ban sa ki a ido ba. Tunda kika ga ina miki faɗan ki rabu da wannan ɗan iskan matsiyacin yaron saboda bai da komai me ya mallaka da har zai iya riƙe ki. Ban san ya ba na son yaron nan Afnan ba na ƙaunar ki da shi. Tun yana yaronsa ba yaron kirki ba ne ba. Afnan da ta lura Adnan na jiyo maganar nasu sai ta ji wani iri. Ta rigo hannun momin nata ta ce momi Mu je, daman wajen kira tace Ta ce na ƙi tafiya, baƙar munafuka. Yanzu haka yana cikin ɗakin naki. Faɗa min abin da yake baki da kike wannan maƙalƙale masa. Ta zumburo baki tana haba momi dan Allah ki daina haka. Ta ja hannunta suka wuce zuciyarta sai rawa take yi. Da ƙyar ta samu ta ja ta suka bar wajen, bayan sun isa ɓangaren mamsin nata ma, da ƙyar ta samu ta kuɓuce tana ta hanzarin shiga kicin domin haɗo masa abincin da ta ɗauko. ta wato falon nata. Baya nan ta ajiye ta nufi nasa falon nan ma baya nan. Don haka ta nufi falon baba Hauwa nan ma baya nan. Jikinta a sanye ta dawo falon ta duk duniyar ta yi mata zafi. Yanzu ta ya za ta bullo ma wannan lamarin. Ta ɗauko waya da ta kira shi har ya tsinke bai ɗauka ba dole ta sa ma zuciyarta sa'ida. Sai dai wunin wannan ranar haka ta yi shi babu walwala. Bayan ta yi sallar magariba da isha'i ta fito falon da ke tsakanin nata da nashi, ta zauna. burinta daga ta inda zai bullo amma ta fi minti talatin babu shi babu dalilinsa. Ta gaji ta miƙe ta nufi sashen babu Hauwa. A can suka ci gaba da hira sai dai rabin hankalinta sai dai rabin hankalinta na kan Adnan. Tana da daidai barci ya so mutum ƙarfinta na haka ta miƙe ta nufi ɗakinsa har lokacin a rufe yake. Zuciyarta a dagule ta nufi ɗakinta. Ta cire kayan jikinta ta faɗa toilet ta watso ruwa. Da rigar baccinta ta saka ta haye saman garinta, sai dai barci ya ki zuwa. Gani take kamar Adnan zai zo gare ta. Har karfe sha ɗaya shiru, ba ta san lokacin da barci ya sure ta ba. Tsawon wani lokaci, ta ji kamar tsayuwar mutum a kanta ta buɗe idanun nata. Ba mafarki take ba Adnan ɗin ne tsaye a kanta. Ta yi yunkura da sauri tana kallonsa. Jikinsa a mace ya zauna a bakin gadon. Lallai ba mafarki take ba Adnan ne. daga shi sai gajeren wando da singileti. Ta yi saurin mai da kallonta kan agogon da ke ɗakin, ta ga biyu da wasu ‘yan mintuna. Ta ce a ranta, to lafiya? Yarguwani ta ce Afnan, yanzu mominki ta kira ni wai ba ki da lafiya, rai a hannun Allah na zo. Na kiɗi mai Afnan, ban san lokacin da na iso nan ba, to amma sai na ganki kwance kina barci Afnan. Ni dai ina da yaƙinin ba mafarki ne ba. Wai ko na aukace ne? Tambayar da ba su da amsarta. Ƙuri kawai ta yi masa da idanu. A daidai lokacin Mamsi ta shigo ɗakin ita da abban nasu. Suka mai da kallon su kansu. Mamsi ta ce to yau ka gani da idanunka abin da nake faɗa maka. Kana faɗin ba gaskiya ba ne, yanzu mai idanunka suke gani maka. Abban nasu bai ce komai ba sai dai wani sashin na zuciyarsa da ta shiga nazari. Mamsi dai kan Adnan da duka tana ihu wa Allah na bani na lalace. ɗan iska ya ɓata min rayuwar yarinya. Allah ya isa tsakanina da kai kuma wallahi sai mun yi shari'a da kai. Tsabar mamaki da firgici ya hana Adnan ko da ƙwaƙƙwaran motsi, ballantana ya kare kansa daga dukan da take masa da kuma sharrin da ta yi masa. Afnan ta yi saurin sakowa daga kan gadon ta rirriƙe mam ɗin nata ta ce, Ki bari don Allah momi kar ki tara mana jama'a. Ya zo biya ta ce cikin fushi ta ɗauke ta da mari. Afnan ta rike kuncin nata lokacin da wasu hawaye masu zafi suka ziyarci kuncin. Ta koma kan Adna ɗin da duka ta ko'ina. Abban Saif ya tako gabanta. Ya tako gabanta ya rike ta ta jiyo tana kallonsa. Idanunta na zubar da ƙwalla cikin kuka ta ce, Ka sake ni, Abban Afnan, wallahi sai na ga bayan yaron nan. Har mu zai ɓata ma sunan gidan nan, ya keta mana haddin yarinya har cikin gida. Sai ta ƙara fashewa da kuka, kun ji fuka. Aliyu ya ce ya isa haka, na fi shirin fim ɗin, ya isa haka, aikin yi ƙoƙari. Ya kamo Adnan da ke duke ya tashi suka bar ta nan tsaye. Misa ta dinga yi da wani irin kallo mai cike da tsana. Lokaci guda kuma ta dawo da ta kan Afnan ɗin ta ce, Lallai ya yi kyau Afnan, za ki ɗefo ruwan dafa kanki, don na rantse da Allah sai dai na ga bayanku, ba dai ku ga bayana ba. Duk rantsi ko da kuwa zan yi yawo tsirara ne, sai na warka za wannan shirin naku. Da in waye gari in ga aurenki da yaran nan, wallahi gwara a ce ke na rasa gaba ɗaya. Samun duniya ya fi min komai a rayuwa. Daga yau zan cire tausayina a kanki. Zan aiwatar miki da irin rayuwar da kika zaɓa ma kanki. Ko da hakan na nufin rasa ki, ke da ubanki ne. Na rantse da Allah zan yi abin da na daɗe ina zulumin yi a baya. In har kika bijire min, hmm. Ta juya a fusace ta fice cikin ƙonar zuciya hankalin Afnan ya yi mummunan tashi. Ta shiga tsoro da fargaba mai rikitarwa. Sai a yanzu take fahimta shin wace ce mahaifiyarta da ta haife ta. Lallai mace ce mai zuciyar rashin imani wacce so ko tausayi bai sa ta rasa duniyarta ba. To ya kenan? Ko alama barci ya ƙaurace ma idanunta. Fargaba da zulumi su ne suka jagoranci zuciyar ta. Aliyu na zaune cikin katafaren falonsa a cikin ɗaya daga cikin kujerun alfarmar da ke ɗakin. Ruwan ti yake kurɓa ba tare da ya sa madara ba, duk kuwa da kayan soye-soyen da aka zagaye shi da shi. Abin da ya faru daren jiya shine kawai ya tsaya masa are, har ya hana shi kone. Shin, wai shi da wace irin makiyar mace yake rayuwa ne? Mai kwaɗayi marar tawakali. Tamkar an hankaɗo ta ta ko falon ta shigo. Ta shigo ta koma kanta a rufe tare da wata gagarumar tare da wata gagarumar ƙara. Hakan ya ɗauki hankalin hat Hakan ya ɗauki hankalin Aliyu ya bi ta da sarasaran idanun shi har ta iso gabansa. Lafiya? Tambayar da ya mata kenan cikin ruwan sanyi. Cike da batsewa ta ce, lafiya ce ta kawo ni. Ta ce, Aliyu, tunda na ga alamun ba ka da niyyar ƙwatar ma 'yata 'yancinta akan zaluncin da ɗan uwa akan zaluncin da ɗan uwa ya yi mata. To ni zan ɗauki irin nawa matakin. Kai har kai ne jiya za ka faɗa min shirin fim ya isa ka? To ka sani wasan ma yanzu aka fara. Ya ja wani sanihin murmushi yana kallon ta ya ce da fatan dai kin tanaji manyan ƴan wasa. Ko dai kin fi kowa sanin da babban jarumi za ki kara. Ta ja Zaki ta ce, hmm. Ai kai zan faɗa ma haka da fatan kana cikin shirin yin yaƙi da shaiɗan. Na rantse matuƙar ina raye sai Afnan ta original sai dai in bana numfashi. Ta juya a fusata ta bar falon. Wani takaitaccen murmushi ya ja, ya ci gaba da kurɓar ruwan kiɗinsa, hankalinsa a kwance. Tunda Afnan ta yi sallah da ƙya ta samu wani gajeren barci ya ɗauke ta, wanda ba ta fi minti talatin a cikinsa ba ta farka. Har yanzu jikinta a mace yake. Ta watso ruwa, ta sanya wata shadda milik color. Sashin babanta ta nufa yana gishin gida fuskarsa sanye da farin gilashi, yana karanta jarida. Ajiye jaridar ya yi tashi zaune ce lafiya law of nan. Kin tashi lafiya? Ta ɗaga masa kai alamar i. E. Ya dafa kanta ya ce ki yi haƙuri kin ji ‘yata? Ki zamo ɗiya ta gari mai ɗaukar ƙaddarar da Allah ya ɗaura masa. Na san ba miki adalci ba na rashin zaɓa miki uwa ta gari ba. Kamar yadda manzon Allah ya ce ku zaɓa ma ‘ya'yanku uwa ta gari. Na rantse miki, ban biye wa zuciyata ba wajen zaɓin macen da ta cancanta ta zame miki uwa ba. Ƙaddara ce daga Allah, na san mahaifiyarki, na bibiyarki da shari domin janar. Kowa ya san shi, ya san waye shi. Babu iyayen ƙwarai da za su yarda su ba shi auren 'yarsu. Dukkan wani laifi da kika sani janar na yin sa sannan. Wannan janar ɗin da kika gani ya yi ridda, ya bar addinin musulunci gaba ɗaya. don yanzu dukkan ɗabi'unsa ba sa kama da na musulunci ta ya zan ba ma wannan ta ya zan mutumin yata ya ce ki kwantar da hankalinki afnan babu mai miki auren dole kuma dukkan mai sharri kansa zai koma don allah na tare da mu ki kwantar da hankalinki kin ji afnan cikin sanyin jiki ta ce to baba kwance take kan ma keken gadonta tana duba littattafanta na makaranta kasancewar jarabawa ya karato. ta ce ta yi ruri tana dubawa ta gama mamsin ta ce, sai ta hantar da ta kaɗa ta ɗauka a tsorace ta ce hello mami ki zo ki same ni a sashi na. Abinda ta faɗa kenan ta kashe wayar. Ta tashi da sauri ta ɗauki ɗan kwalin les ɗin da ke jikinta ta fita. Hajiya na fina ganin ta ja dogon murmushi ta ce gani momi. Ta ce ba wani matsala ba ne ki je falon da nake saukar baƙi. Baƙonki na nan yana jiran ki za ku tattauna. Ta ce ki nitsu ki je ku fahimci juna in kin saman ma kanki sauƙi kenan. In kuma kika ga dama ki je ki masa wulakanci ki nuna masa ba kya san sa. Aure dai ke da shi kamar an yi an gama ne dan wallahi. Ko mutuwa kika sai na kai gawar ki gidan janar. dan ban gama halukin da ya isa ya hana auren ki da janar ba. dan har ya turo da kuɗin aurensa da zarar kin gama sabis ɗinki za a ɗaura auren. ta tamkar ta watsa mata ruwa wuta a fuska. ba yanda ta iya. Hatiya na ta ja hannunta suka nufi sashin da take saukar baƙin. Tamkar wancan zuwan, sojoji ne a gidanta ko'ina, suna tsatsare ta ko'ina, tun daga bakin gate har zuwa falukan nasu baƙiƙirin da su, sai jajayen idanu. Tana kai ta bakin ƙofar ta juya abinta Afnan ta yi tsaye a ran da ta ce, Shin, na je ne ko na juya? Tambayar da taimakanta kenan da ba ta da wannan amsar. Tamkar wacce aka hankaɗa ta faɗa falon zuciyarta cike da takaici. Ya hakimce kan ɗaya daga cikin kujerun alfarmar da ke falon, kai ka ce wani basarake ne ko jinin sarauta. kalan sana take masa, yanzu ta fi jin tsanarsa. Maganganun abbanta na dawo mata tamkar yanzu yake furta mata su. Janar, kowa ya san sa ya san waye shi. Babu iyayen ƙwai da za su yarda su aura masa ‘yarsu. Da hannu ya nuna mata kujerar da ke fuskantarsa, alaman ta zauna kafaɗa ta ta ɗaga masa ta ce ko ɗaya ba wai zama ne ya kawo ni gare ka ba illa na gargaɗe ka a karo na ƙarshe daga fita harkata na faɗa maka ba na son ka da akwai wanda nake son shin wai ana so dole ne ya ja wani kasaitaccen murmushi kafin ya ce yaro yaro ne afnan zan so ki zauna ki nutsu ki buɗe zuciyarki ki karɓi saƙon da na zo miki da shi wanda zai zama miki alkhairi ke da iyayenki Ta zaro ido waje ta ce wani irin alkhairi ne har kai kake da shi janar iye? Koko za ka yi mana tayin kafirci ne. Ya sa hannu ya shafi gemunsa wanda yake a aske, ya kaɗa kafaɗinsa kafin ya ce, A magana ta da ke babu batun tayin addini, kuma ko da na aure ki ban ce dole sai kin bar addinin ki ba, kin dawo nawa ba, kowa da ra'ayinsa. Amma ta yaya kika san wannan ɓoyayyen sanin da babu wanda ya san shi, illa makusantana. na? Ta girgiza kai ta ce kar kai mamakin makusancin naka shi ne ya faɗa min amma me yasa kake tsoron kai duniya ta fahimci addinin da kake? Da alamun kai ma kanka baka yarda da addinin naka ba kenan ko? Ya ce ko ɗaya illa ina son in yi amfani da sunan musuluncin ne. In ɓata musuluncin kuma in hallaka musulmai a duk inda suke. Ina fatan aikin gane, ta ce tar da wannan mummunan tunanin naka. Shi ne a ka? har kake tunanin ni zan iya ka Lallai ka yi wauta a duniya don ba ni da abin tsana kamar ka. Ka fita fasto, don kuwa babu ni babu kai in kuwa kaki, zan fallasa wa duniya kowa ya san ka Wata yariya ya shiga yi har da ƙyalƙyalawa kafin ya nuna ta da hannu. Ya ce, Ashe kin yi hauka kenan yarinya, ai in za ki rantse da abin da ya fi komai ɗaukaka babu wanda zai saurare ki, balle ya yarda da ke. Duk juma'a sai na je masallaci, idi kuwa na ƙaramar sallah da baba ba sa wuce ni duk kuwa da bayi nake yi ba. Gashi tun daga kan kakan kakana har zuwa iyayena duk musulmai ne kuma babu wanda ya taɓa auro ta ƙabila ma. Balle wacce ba musulma ba, ashe kenan baki da titin dafawa 'yar budurwa. Ta ce ban da shi, amma zan haɗa ka da wanda baya bacci ballantana gyangyaɗi. Kuma ni Hafsa Afnan sai dai idan gawata za a kai gidanka. Ya miƙe tsaye yana fuskantar ta ya ce ke ce ke za a kawo gidana Afnan. A lokacin ne za ki bambance kiɗa da karatu. Na yi miki rantsuwa sai na mayar da ke abin tausayi. Wannan hukuncin na duk wanda ya bijire mani ne na kada ki manta. Uwarki Hajiya Nafi a hannuna take. Ba ta da buri illa duniya ni kuma zan mallaka mata duniya a hannunta. A yayin da ta fara cin duniya zan ƙwace komai daga hannunta. Na rantse miki ni janaral. Eh Aminu, sai na mayar da mahaifiyarki mabaraciya a cikin gari. Sannan ya mata murmushin mugunta, ya juya ya fice abinsa. Ya bar ta da fargaba tare da faɗuwar gaba. Ta ja kafafunta har sashin mamsinta. Tana ganin ta ta shigo ta yi saurin tarbarta ta ce yauwa ‘yata ko kefa har ya tafi Afnan ta kalle ta jajayen idanunta muryar tana na rawa ta ce ya tafi momi amma wallahi ba da alkhairi yake ban mu ba. Burinsa ya yi mana lalata ya mana gadar zare muna hawa ta rufa da mu. Momi wallahi irin magangan. Da wata gigitaccen mari ta tsayar da ita har sai da ta gauta. Daga ta ce da ita manufa kawai yana son ya ga bayan mu ko kina son ki Ko kina son ki ga bayana, wai ke ni zaki yi ma wayo? To tun kafin a haife ki na san wannan. Afnan, wallahi da na san zan raine ki ki girma, daga baya ki dinga bijire ma na da wallahi tuni na ba da ke. Cikin firgici Afnan ɗin ta ce, da kin ba da ni gawa. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni, Maman Al'amin.